daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirinsa na rana. zagaye na biyu kenan a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana to a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen farisanci bayan hakan sai shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma akwai shirin nan na wato kiɗe-kiɗen iraniyawa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda ke bibiyar wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya to waɗannan dai su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu da farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Tumar da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Iran da wasu kasashen larabawa sun yi Allah wadai da kusan surrin Isra'ila a kudancin Siriya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sha uku. kungiyar Tarar Afirka ta dakatar da Gina Bisau daga zama memba a cikin ta bayan juyin mulkin sojoji. A Najeriya an gudanar da jana'izar shehun malamin nan Sheikh dahar Usman Bauchi wanda Allah ya warasuwa a ranar Alhamis da ta gabata. Tumarila yanzu kuma lokaci ne na labaran duniyar tare da ni Hassan Barka a Agadas. Iran da wasu kasashen yankin tekun fasha sun yi Allah wadai da sabon kusan da sabon kuse da kuma farmakin da sojin Isra'ila suka kai ta ƙasa da kuma ta sama a birnin Beit da ke kudancin Siriya wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha uku ciki har da yara. A cikin wata sanarwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya jaddada 'yancin da kasashen yammacin Asiya ke da shi na kare 'yancin su da kuma 'yancin yankinsu daga harin Isra'ila. ya kuma soki rashin ɗaukar mataki daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan take 'yancin kai da na ƙasashen yankin musamman siriya da kuma lebanon a nata ɓangaren ƙasar qatar ta yi gargadin cewa wannan yana ƙara ta'azzara tashin hankali kuma yana kawo cikas ga ƙoƙarin tabbatar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a yankin ita ma ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta yi allah wadai da harin da sojin isra'ila ke yi waɗanda ke ƙoƙarin wargaza tsaro da zaman lafiyar siriya da mutanenta ma'aikatar harkokin wajen kuwait ta kuma yi allah wadai da harin wanda ta ce har-haren laifuka ne da cigaba ne kuma laifuka ne waɗanda suka kasance na cigaba da dabarun wargaza zaman lafiya wanda ke barazana ga tsaro da kwanciyar hankalin yankin akalla 'yan siriya sha uku ne suka mutu yayin da wasu sama da ashirin suka jikkata a hararen da isra'ila ta kai a beit wani yanki a birnin damascus ma'aikatar harkokin wajen lebanon ta sanar a ranar juma'a cewa ta shigar da kara akan isra'ila gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da gina katanga biyu na siminti a cikin yankin lebanon da ke kudu da garin yorum yankin bin jebel a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta ce tawagar kadancin lebanon ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya da ke new york ita ce ta shigar da karar gaban mambobi sha biyar na kwamitin tsaron lebanon ta yi kira ga kwamitin tsaro da sakatariyar majalisar ɗinkin duniya da su yi ɗauki matakan gaggawa don hana isra'ila keta hurumin lebanon a cewar karar keta hurumin ya ƙunshi gina katanga biyu da isra'ila ta yi a kudu maso yamma da kuma kudu maso gabashin yaron a cikin iyakokin lebanon da aka amince da su a duniya gina waɗannan katanga ya ƙunshi kwace wani ɓangare na lebanon kuma ya zama keta ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 17 17-1 da yarjejeniyar tsakaita wuta ta shekarar 2024 ta tanada in shi sanarwar tawagar majalisar ɗinkin duniya a yankin wato unifil ta buƙaci kwamitin tsaro da tilasta wa isra'ila ta rushe katangar guda biyu tare da tabbatar cewa ta janye nan take daga gudu. da layin shuɗi daga duk yankunan da har yanzu take mame da su a lebanon game da mashigar kan iyaka guda biyu a najeriya an yi jana'izar shehu malamin nan shek dahar usman bauchi wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar alhamis da ta gabata an yi jana'izar ne a jiya juma'a tare da halartar dubun dubatar uh, jama'a ɗalibai da kuma malamai da kuma hukumomi na yankin sun halarci jana'izar shehu dahiru usman bauchi ya rasu ne a ranar alhamis yana da shekara 98 kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake ganin kimarsu a tarayyar ta najeriya ya rasu ne a ranar alhamis bayan kuma an sanar da rasuwar tasa ya samu wato an yi ta isar da sakonni na shugayi da kuma nuna alhini game da rasuwar tasa malamin dai a ƙarshen korarsa wato an samu dalibai marar masaltuwa waɗanda suka harrace alkur'ani mai tsarki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran wangiyar tarar afirka au ta sanar dakatar da kasar gina bisau daga memba daga zama memba a cikinta bayan hambarar da mulkin umaru sisoko embalo da sojoji suka yi shugaban kungiyar muhammadu yusuf ya bayyana haka ga kamfanin dillancin labarai na ap matakin na eu na zuwa ne sa'o'i bayan da kungiyar ecowas ta dakatar da kasar saboda juyin mulkin ecowas ta ɗauki matakin ga kasar ne a wani taro da ta gudanar a ranar alhamis sojoji sun juya mulki a kasar ne yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar tun da farko dama kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo ta yi allah wadai da juyin mulkin da ya faru a ranar alhamis a kasar ta gina bisau kwanaki gabanin wato kwanaki kaɗan da zaben da aka gudanar na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokoki inda ta kira shi da barazana kai tsaye ga zaman lafiyar kasar da ma yankin wannan juyin mulkin sojoji ya zama mummunan keta tsarin mulki kuma barazana kai tsaye ga zaman lafiyar kasar da yankin baki daya in ji ecowas a cikin wata sanarwa da ta fitar ofishin babban mai shigar ko kuma ofishin babban kwamishinan kare hakkin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a gudanar da cikakken bincike bayan kisan gillar sojoji suka yi wa palestinawa biyu a ranar alhamis a yammacin kogin jordan da aka mame bayan sun daga hannayensu suka miƙa wuya mun firgita da kisan gillar da 'yan sandan kan iyakan isra'ila suka yi wa falastinawan guda biyu a jenin a yammacin kogin jordan in ji mai magana da yawun babban kwamishinan jeremy lawrence ga manema labarai babban kwamishinan volker turk ya yi kira da a gudan da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kuma ya buƙaci a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan laifukan bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna mutane biyu suna fitowa daga wani gini da sojin isra'ila suka kewaye suna daga hannayensu sannan aka gansu kwance a ƙasa a gaban sojin kafin a mayar da su cikin ginin inda sojin isra'ila suka buɗe musu wuta suka kashe mutanen biyu hukumar falastinawa ta yi allah wadai da isra'ila kuma ta bayyana kisan a matsayin kisan gillar da aka yi a fili ma'aikatar lafiya ta falastinawa ta bayyana mutanen biyu da aka kashe a matsayin muntasir qasim abdullah mai shekara 26 da yusuf asasa mai shekaru 37 inda ta ce sojin mamayar isra'ila na tsare da gawawakinsu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar la masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Muna nan tafe da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin nan koyi harshen Farsanci daga nan akwai shirin kisoshin rayuwa. Akwai ma da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin duniyar mu a yau amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudurin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar a harnot na haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya ƙunshi. sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifley ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta Ƙudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfel amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyana ne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki na da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa. ko kun san. Jama'a masu haurari Assalamu alaikum yau Asabar 29 ga watan Nuwamba na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 8 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan nuwamba shekara ta 1943 aka fara rundunar gwagwarmaya ta fascism ta ƙasar Yugoslavia ƙarƙashin jagorancin Tito. a lokacin kafa wannan rundunar dai sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamaye ta tare da taimakon sojin tarayyar soviet mayakan titu sun samu nasarar kora sojojin jamus daga kasar yugoslavia a shekara ta 1944 bayan ficewar sojin jamus daga kasar yugoslavia shugaba titi ne ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata rana irin ta yau 29 ga watan nuwamba na shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar falastinu tsakanin larabawa da kuma yahudawan sayuniya wani ƙuduri dai ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama dai sun nuna damuwa matuƙa akan wannan mataki sannan kuma yahudawa sun ji daɗi tare da yin murna da hakan bayan haka ba da jimawa ba ne sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar 15 ga watan mayu na shekara ta 1948 sannan kuma suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayan yaƙi da suka jibge a cikin palestino da haka kuma aka soma yaƙi na farko tsakanin larabawa da yahudawan sahiyoniya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau aka kai hari akan wasu fitattun masana na ilimin kimiyya ta nukiliya na kasar iran wato dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-hare akan su ne a rana guda a lokaci guda amma wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda nan take dr majid shahariyari ya shahada shi ma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka dr shahariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na ƙasar iran shi ne kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sinadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na kasar iran lamarin da ya ja hankulan masana akan harkokin nukiliya a duniya da haka kuma ya hada har da hukumar kula da makamashin nukiliya ta iaea e daga bisani an kama mutane da dama waɗanda suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana harkar nukiliya na kasar iran inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leken asiri ta mossad masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar da ake tunawa da babban malamin mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam wato shehul mufid tarihin mazhabar ahlul bait alaihi salam yana cike da darajoji masu yawa da kuma ayyuka masu ma'ana cigaban da aka samu ta hannun wannan malami mai matuƙar hazaƙa da ire-irensa waɗanda suke da tunani da kuma ilimi da tsoron Allah ya baiwa masabar ahlul bait wata babbar dama ta nuna sahihin tafarki na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa a tsarkaka a cikin karni na hudu na hijira shine lokacin tarihin ilimi na masabar ahlul bait ya fara bayyana ta hanyar manyan malamai wanda kuma a lokacin ne wannan babban malami ya tattara ilmomi daban-daban na fagen koyarwa ta masabar ahlul baiti wanda ya zama babban ma'auni da ƙarshe dai har ta kai ga makiyansa suna yabansa da bakinsu sannan kuma bayan haka yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi amfani da hanyoyi na hikima wurin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa al'ummar musulmi sun dunkule domin zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ke ɗaya wajen yin amfani da ilimi da kuma tantance abin da yake shine ya haɗa al'ummar musulmi sannan kuma ana kallon shehu mufid a matsayin ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka amfanar da al'ummar musulmi ta dukkanin bangarori an haifi muhammad bin muhammad bin nu'man wanda aka fi sani da shehu mufid a ranar goma sha ɗaya ga watan zulkada na shekara ta ɗari uku da da talatin shida bayan hijira a birnin bagdazan kasar iraki ya fara koyon ilimin addinin musulunci tun yana da kuruciya sannan kuma ya nuna hazaƙa matuƙa a cikin rayuwarsa tun daga lokacin himmatuwar shekul mafid mai ban mamaki da kuma tsayin dakansa ya haifar da kumaji da karfafa gurin malamai wajen himmatuwa da lamari na ilimi matuka da kuma ƙara himmar malamai da kwazansu a fagage daban-daban na rubuce-rubuce da kuma ayyukan yada addini baya ga koyarwa ayyukan shehul mufid sun hada da rubutun littafai a fagage daban-daban na ilimi inda aka bayyana cewa ya rubuta littafai da yawan su ya kai 200 wanda kuma sun hada da sharhul aqaid saduq da kuma littafin nan na al shi ne ya rubuta littafin al'alam ya kuma rubuta littafin nan na amali bai ga kuma shine ya rubuta littafin nan na al iliminsa da zaƙirsa da kuma samar da hanyoyi da salo na musamman wajen sanin halin da ɗaya ɓangaren mai ƙalubalanta ta sa da kuma sanin duniyar da yake ciki ya sanya ya zama jagoran harkar ilimi a ƙarni na hudu hijiriya da ƙarshe dai babban malamin addinin musuluncin kamar yadda ya zo a cikin bayanai na tarihi ya bar duniya a cikin watan ramadan na shekara ta 413 hijira kamariya yana da shekaru 77 a duniya a halin yanzu kabarinsa yana cikin hubbarin imam musal kazim alaihi salam da yake kazimain a kasar iraki آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa mas'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a ƙasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a ji tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Pol. gada. pole ورسک gadar ورسک Shahkar. aiki mai inganci. راه آهن لاین دوگو کجا اینا شکاف هنیا بین سکان کوه سونی رشته کوه رشن سونی البرز سونکن البرز آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریا قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شی دور نسا نه خیلی با سوسی حدود کیمان دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر ری در چه زمانی؟ اوانه لوکچی سال 1936 شکرر علب دیتره در تلاتند شده توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی خارجی نوجی ایرانی ایران آن ساخته شد چی نشی؟ آنها میگویند سو سنا و روستا قوی کنار گپن به نظر شما اگننکا مساله ابابن امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجر کرماتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتا رید گوما بالاتر ما پیس او کف daɓe dare ƙasa hannus har yanzu ƙator jirgin ƙasa on obur mikonad shi yana wucewa to dustari kai kana son yekruz wata rana Zibo. mai kyau ما بازدید می کنیم مو زم دوبه ما می توانیم بازدید کنیم مو زم ای دوباوا تو مدلا بند اکا سراری waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Mas'ud da kuma Muhammad ga tattaunawar a cikin harshen faransanci. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد. چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. madala to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. ɗaya daga cikin hanyoyin layin dogo mafi inganci a Iran gadar Versak ce. پل ورسک این gadar Versak wannan gada a ina take? این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. ونن گدر ان گنا تنه تسکانن تسونکا بیو دگا رسن تسونکان البرز ا کودنچن گرن قائم شهر تکی آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ شن ونن گدا تنا دنیسانی سوسی daga برنن تهران. نه خیلی حدود 250 کیلومتر با کمانن کیلومتر kimanin بیو دامسن این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ اون زمانی نی اکا گنا wannan گدا این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. an gina wannan gada ne a cikin shekara ta 1936 miladiya ta hanyar injiniyoyi na kasashen waje da kuma iraniyawa me yasa suke kiran wannan gada da gadar versailles versailles sunan wani ƙauye ne da ke gefen gadar me ya sanya a ganinka wannan gadar ta zama ɗaya daga cikin aika mafi inganci saboda an gina ta ne daga abubuwan amfani na yau da kullum kamar siminti da tsakuwa da karmato kuma ta yi nisa da ƙasa da mita ɗari da goma. shin har yanzu jirgin ƙasa na bi ta kan wannan gada e idan kana so wata rana za mu iya tafiya tare mu diba wannan gada mai kyau da madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Masa'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a Iran. Idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama Kudusiyan. kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin afefe ne abdullahi salo kwatan alheri a tarbin mu a shirin na gaba. Isoshin rayuwa Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari, ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi, ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Alhassan Almushtaba alayhi salam dan Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda wasu makirje makirjen da Muawiya da Abu Sufyan yayi suka dabaibaye rundunar Imam Alhassan alaihi da ta yi sansani kusa da rundunar Muawiya a Maskan inda Muawiya ya baza 'yan leƙen asiri suka shiga tsakanin sojojin imam alhassan salam suka yada labaran karya. don tsoratar da su da kuma kashe gwiwarsu daga cikin ƙaryayyakin da suka yada hada cewa ai imam alhassan salam yana musayar wasiƙu da mu'awiyar abu sufyan da nufin mayar masa da shugabancin daular musulunci banda haka mu'awiya ya sayi shugabannin ƙabilu da kwamandojin sojojin imam alhassan da dama da kuɗaɗe masu yawa sai da suka koma ɓangarensa daga cikin wa'anda ya saya suka kuma sauya sheka har da shugabannin ƙabilar kinda a lokacin wannan ya sa kwamandan rundunar imam alhassan a lokacin wato obaidullah dan abbas ya rubutawa wa imam alhassan wasiƙa yana ba shi labarin yadda sojojinsa suke soya sheƙa suna komawa ɓangaren muawiya da abu Sufiyan. wannan kafin shi ma ubaidullah abbas ya fada cikin tarko muawiya inda ya rubuta masa wasiƙa yana cewa imam alhassan salam yana musayar wasiƙu da shi dangane da mayar masa da shugabancin al'ummar musulmi don haka ya buƙaci ubaidullah ya gaggauta zuwa wajensa idan ya yi haka to shi shugaba ne wanda za a iya biyayya a gare shi idan kuma ya jinkirta to zai zama mabi. wato ba zai sami wani matsayi a daular mu'awiya ba idan shi mu'awiya ya karɓi shugabanci Ban da haka ɗan saƙo ya nuna masa dinari dubu ɗari biyar wa'anda zai karɓa idan ya amince sannan zai bashi wasu ƙarin dubu ɗari biyar idan ya shiga birnin kufa wannan wasiƙar ta rikita ubaidullahi dan abbas ta kuma hana shi barci a daren da aka kawo masa wasikar. inda kafin gari ya waye ubaidullah dan abbas ya ƙuduri aniyar yin ha'inci ya kuma fice daga rundunar imam alhassan alaihissalam ya koma ɓangaren muawiya dan abu sufiyan tare da rakiyar sojoji dubu takwas na rundunarsa a lokacin da gari ya waye sai sojojin imam alhassan alaihissalam suka nemi su ubaidullahi dan abbas don ya bada sallar asuba sai suka kasa gane shi daga baya suka fahimci cewa ai ya gudu ya koma bangaren muawiya dan abu sufyan tare da wasu sojoji kimani dubu takwas wannan ya ƙara rikita su har zuwa lokacin da kais dan sa'ad dan ubada ya zo ya bada sallah sannan ya yi masu jawabi inda ya maida nutsuwa cikin rundunar imam alhassan salam sannan kuma ya karbi shugabancin rundunar daga baya dai ya rubuta imam alhassan salam ya faɗa masa ko kuma ya masa bayanin abinda ubaidillah da abbas ya yi a lokacin da imam alhassan ya karanta wannan labarin ya yi bakin ciki sosai ya kuma fahimci cewa mafi yawan wa'anda suke tare da shi ba mutane ne da zai iya dogaro da su don samun nasara akan muawiya da abu sufyan ba ya fahimci cewa wa'anda yake tare da su suna iya kama shi su miƙa wa da abi sufiyan za su ha'ince shi su kuma wargaza rundunarsa a cikin wannan halin mu'awiya ya ci gaba da yada karya da kuma makirce-makirce wa sojojin imam alhassan salam inda ya aika su zuwa mada'in suka yada cewa shi ma kais dan sa'ad dan ubada ya canza sheƙa kuma ya sulhunta da mu'awiya ya kuma koma a ɓangarensa suna cewa idan har an sami kan ubaidullahi dan abbas an saye shi duk da cewa shi dangin imam alhassan salam ne wato bani hashim ne baye kuma ba za a saye shi ba don haka kais ma bai fi karfin a saye shi ba daga nan sai imam alhassan salam ya fita birnin kofa tare da mutane daban-daban inda ya nufi mada'in a kan hanyarsa ya wuce ta garuruwan hamman umar da kuma muslimu sa'abat da ƙarshe ya yi sansani a mada'in a cikin wannan hali ne sai muawiya ya aiko abdullahi ɗan amir zuwa wajen rundunar imam alhassan salam da ke mada'in wanda ya zo ya tsaya a gabansu yana karya saboda ya tsoratar da rundunar a lokacin da ya ƙarasa sai ya ɗaga murya yana cewa ya ku mutanen iraki ni ba na ganin za a yi yaƙi ni na fito ne daga wajen mu'awiya wanda ya shigo ambar a halin yanzu tare da wata runduna na mutanen sham ku isar da gaisuwa ta ga aba muhammad wato imam alhassan salam ku faɗa masa cewa ina maka gargaɗi ka kula da kanka da kuma rayuwar wa'annan jama'a da suke tare da kai abin mamaki shine a lokacin da suka ji wannan sanarwar daga abdullahi dan amir sai tsoro ya shiga cikin zukatansu saboda ba sa son mutuwa sannan suna jin tsoron ba za su iya fuskantar rundunar muawiya ba banda haka muawiya ya ci gaba da sayan shugabannin kabilun larabawan iraki da kuma kwamandojinsu har suka ba da labarin wai an kashe kais dan sa'adu dan ubada shugaban rundunar imam alhassan salam da ke maskan a cikin wannan halin ne dai wasu daga cikin shugabannin kabilun larabawa a cikin rundunar imam alhassan salam suka rubuta wa muawiya wasiƙa a sirce inda suke faɗa masa cewa a shirye suke su kashe imam alhassan salam idan ya buƙaci hakan ko kuma a shirye suke su kama shi su miƙa shi ga muawiya idan yana son hakan a lokacin da muawiya ya karbi wannan wasikar. sai ya aika ta ga imam alhassan salam don ya gani ya kuma san cewa bai da magoya baya kuma yana cikin hatsari hatta a cikin sojojinsa a lokacin da imam alhassan salam ya karbi wannan wasiƙar wa'anda shugabannin ƙabilun larabawa da suke tare da shi suka rubuta wa mu'awiya sai ya tabbatar da cewa su maha'inta ne kuma ya sami yaƙini kan cewa ba za su taɓa taimaka masa a yakin da yake fuskanta da muawiya ba ana cikin wannan halin sai imam alhassan salam ya aiki wani shugaba daga cikin shugabannin kabilar kinda tare da mayaka dubu hudu zuwa ambar tare da umarnin idan ya isa can kada ya yi komai sai umarninsa ya zo masa wannan shugaban yana isa ambar muawiya sai ya aika masa wasiƙa da kudade dinari dubu ɗari biyar a cikin wasiƙar yana ce masa idan ka zo mani zan sanya ka sarauta a wani tsibiri daga cikin tsibiran wato ƙasar sham sai kawai wannan shugaban ƙabilar kinda ya karbi kudade ya kuma sulale ya fice daga rundunar imam hassan ya koma a ɓangaren muawiya tare da wasu mutane kimani 200 daga cikin makusantansa da sojojinsa da kuma dinginsa. inda ya ha'inci imam alhassan salam a lokacin da labari ya zo wa imam alhassan salam kan cewa ya yi haka sai ya yi bakin ciki ya kuma hau kan mimbari yana cewa ga wani bakin denan ya koma wajen mu'awiya ya ha'ince ni ya ha'ince ku kuma ya ce na sha ta muku kan cewa ba ku a cika alkawali kuma ko bayin duniya ne kuma a halin yanzu zan sake aika wani wanda zai mai gurbinsa kuma lalle ne ni na san cewa shi ma zai ha'inci zai ha'ince ni ya ha'ince ku zai kuma aikata abin da mutuminsa ya aikata ba zai kiyaye haƙƙina da kuma haƙƙinku ba sannan sai imam alhassan salam ya naɗa wani daga cikin shugabannin ƙabilar murad tare da mayaƙa dubu hudu sannan ya faɗa masa cewa kai ma za ka yaudare ni sai mutumin ya rantse da cewa ba zai yaudare shi ba mutumin ya sake rantsewa da allah kan cewa ba zai ha'ince shi ba kamar yadda wanda ya gabace shi ya yi hakan imam ya ce masa ya je za mu gani yana isar ambar muawiya ya aika masa da dinari dubu ɗari biyar ya yi masa alkawalin sarautan wani wuri a sham fiye da wanda ya bawa na farkon sai kawai mutumin shugaba daga cikin shugabannin kabilar murad ya karbi kudaden ya kuma koma wajen muawiya kamar yadda imam alhassan salam ya faɗa wannan al'amarin ya sake girgiza rundunar imam alhassan salam fiye da yadda kuke tsammani don da dama daga cikin shugabannin kabilun larabawan iraki sun yi ha'inci sun yi ha'inci har ya kai ga imam alhassan salam ya rasa wa zai amince da shi daga cikin rundunarsa al'amarin ya kai ga sojojin imam wa'anda suke tare da shi a mada'in sun ɗebe ƙauna daga samun nasara a kan muawiya sai suka fara ƙwace dukiyoyin juna musamman bayan an yada cewa an kashe kais ɗan sa'ad ɗan ubada a maskan banda haka sun kwace hatta dukiyar imam alhassan salam suka kwace shimfiɗan da yake zama a kansa wani ya zo ya kwace rida'insa da ke kan wuyansa al'amarin gaba ɗaya ya fice daga hannun imam alhassan salam a lokacin da muawiya ya tabbatar cewa ya sami nasara akan imam alhassan salam sai ya aiki mugira ɗan shuba da abdullahi dan amir da kuma abdurrahman dan hakam zuwa wajen imam alhassan salam don su tattauna da shi kan sulhuntawa da komi ga masa iko suna fita daga wajensa a mada'in sai wasu sojojinsa suka shiga wajensa suka yi wa wason kayakinsa da suke cikin wurin wasu malaman tarihi suna ganin ba wa'anda za su iya yin haka sai khawarijawa don su ne ba sa ganin darajar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin musulmi a lokacin da lama sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. amsoshin fikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran junjiyar halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen sujjada a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Menene hukuncin yin sujjada da taimama akan siminti da tiles? Amsa. babu matsala wajen yin sujjada da yin taimama a kansu, duk da cewa itiyaɗi kada a yi taimama a kansu. Tambaya, shin akwai matsala wajen sanya hannaye a lokacin sallah a kan tiles da ke da ramuka ƙanana? Amsa, babu matsala. Tambaya, Shin akwai matsala wajen amfani da ƙasar sujada wadda ta yi baƙi sannan ta zama datti ta yadda dattin ya rufe ƙasar ya hana goshi taɓa ƙasar? Amsa. Idan dattin da ke kan ƙasar sujadar ya yi yawa da har zai zama shamaki tsakanin goshi da ƙasa to sujada ta ɓaci hakanan sallah. Tambaya. wata mace ta kasance tana yin sujjada a ƙasa wato turba amma goshinta yana lullube da mayafi musamman wurin sujjada shin dole ne ta maimaita waɗannan sallolin amsa ba sai ta sake maimaita su ba idan ba ta san shamaki ba ne lokacin sujjada tambaya wajibi ne a sanya gaɓoɓin sujada guda bakwai a ƙasa yayin sujada, amma ba za mu iya yin haka ba saboda yanayin lafiyar mu na musamman. Kasancewar muna cikin nakasassu da suka samu raunuka a lokacin yaƙi. Muna daga cikin masu amfani da keken guragu, don haka, don yin sallah ko dai mu ɗaga ƙasar sujada zuwa goshinmu ko kuma mu ɗora ƙasar sujada a hannun kujera mu yi sujada a kai. shin wannan aiki yana da inganci ko babu? Amsa, idan za ku iya sanya ƙasar sujjada a hannun kujera ko akan wani abu kamar tebur da makamancinsa, ku yi sujjada a kai, to sai ku yi hakan, kuma sallar ku ta inganta. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, to dole ne ku ɗaga ƙasa hannuwanku kuma ku sanya goshinku a kan ƙasar sujjadar. Idan kuma ba za ku iya yin ruku'u ba kwata-kwata, to sai ku sun kuyar da kanku maimakon yin sujjada. Idan wannan ma ba zai yiwu ba, to ku yi nuni da idanunku. Tambaya. menene hukuncin yin sujjada kan dutsen marmara da aka lullube daban harami mai ɗaukaka? Amsa. Babu wata matsala da yin sujjada a kan Dutsen Marmara. Tambaya: Menene hukuncin sanya wasu yatsun kafa ƙari da babban yatsa a ƙasa yayin sujjada? Amsa: Babu matsala game da hakan. Tambaya: An samar da ƙasar sujada domin sallah kuma amfaninsa yana ƙidaya adadin raka'o'i da sujada ga mai sallah kuma yana kawar da shakku. Da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja lura da cewa lokacin da aka sanya goshi a kai yana motsawa zuwa ƙasa saboda kasancewar ƙarƙashinsa akwai ƙarfi. Shin yin sujada a kansa yana inganta a wannan lamarin? Amsa. Idan ya kasance wurin da ake sanya goshin abin da ya halatta a yi sujada a kansa ne, kuma bayan lotsewarsa yakan tsaya cak bayan ɗora goshi a kai, to babu matsala wajen yin sujada a kansa. Tambaya Wace kafa ce za mu ɗora a kan ɗayan idan mun zo zaman hutu bayan sujada? Amsa ana so mutum ya zauna a kan cinyarsa ta hagu. ya ɗora bayan ƙafarsa na dama a cikin ƙafar hagun tambaya Menene mafi alherin zikiri bayan karatun zikirin wajibi a cikin sujjada da ruku'u? Amsa. Yana da kyau a sake maimaita zikirin wajibi kansa, har ma ya fi kyau a kammala da tilo. Baya ga haka, ana so a lokacin sujada a ƙara da karanta salatin annabi da iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam da kuma addu'ar neman biyan bukatun duniya da lahira. tambaya Menene hukuncin shari'a akan jin ayoyin sujada? Shin saurare ta rediyo ne ko na'urar rakwadin? Amsa. Sujada tana wajaba ne a cikin abubuwan da aka ambata. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan abubuwan da suke ɓata sallah kamar haka. Tambaya. Shin sallah tana ɓaci idan mutum ya faɗi shaidar wulayar shugaban mumine Ali alaihi salam a cikin tashahud? Amsa. Sallah da tashahhudu wanda yake ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikinta daidai yake da waɗanda aka ambata a cikin littattafan fikihu a cikin littattafan fatoyin manyan marajai da ake komawa gare su wajen yin aiki da fatoyinsu Allah ya ƙara yawansu don haka sai mutum ya takaita da su ya nisanci aikata wani abu ƙari a kansu ko da kuwa maganar gaskiya ce kuma ta inganta tambaya mutum yana fama da matsalar riya a cikin ibadarsa kuma yana ƙoƙarin yaƙi da zuciyarsa shin wannan kuma ana ganinsa a matsayin riya ne kuma ta yaya mutum zai guje wa riya amsa duk wani aiki da za a yi don Allah ba riye ba ne har ma da yaƙi da riya a zuciyarsa. Domin kawar da riya dole ne mutum ya yi tunani a kan girman Allah maɗaukakin sarki da ɗaukar raunin zuciyarsa na ɗan adam da kuma buƙaturarsa gare shi maɗaukakin sarki. Hakanan a bautarsa, shi da sauran mutane su bayan Allah maɗaukakin sarki ne. Tambaya Yayin tarayya a cikin sallar jam'i tare da ‘yan uwa ahalus suna, ana faɗin kalmar amin da murya maɗaukakiya bayan liman ya karanta suratul hamd menene ta? Amsa, idan yin taƙiya ta hukunta yin hakan, wato faɗin amin, to babu hani kansa, idan kuma babu dalilin yin taƙiya, to faɗin bai halatta ba. Tambaya, A wani lokaci a yayin sallar farilla, muna ganin yaro yana aikata wani abu mai hatsari. Shin ya halatta mu karanta wasu kalmomi daga cikin suratul hamd ko wasu kalmomi daga wata sura ko wasu zikiri da babban murya don faɗakar da yaron ko janyo hankalin wasu a cikin gidan kan lamarin domin kawar da haɗarin? Menene hukuncin sallah idan mutum ya motsa hannu ko gira yayin sallah don faɗakar da wani mutum faruwar wani abu ko kuma amsa tambayarsa? Amsa. Idan har ɗaga murya a lokacin da ake karanta ayoyi ko zikiri domin faɗakar da wasu jama'a bai haifar da ficewa daga yanayin sallah ba, to babu matsala. Da sharaɗin ya karanta karatun sallar ce da zikirin da niyyar karatu da zikiri. Dangane da motsa hannu ko gira, don ya kasance kaɗan ne ta yadda bai hana daidaito ko nutsuwa ko kawar da siffar sallah ba, to ba ya ɓata sallah. Tambaya. Idan mutum ya yi dariya a lokacin sallah saboda tuna wata magana mai ban dariya ko kuma saboda wani abin ban dariya, shin sallarsa ta ɓaci ko a'a? Amsa. Idan dariyar ta yi sauti wato ƙyalƙyalewa da dariya kuma da gangan ne, sallah ta ɓaci. Tambaya. shin shafar fuska da hannu bayan kunuti yayin sallah yana ɓata ta idan yana ɓata sallah shin ana ɗaukar sa a matsayin sabo kuma zunubi amsa bai ɓata sallah amma abin ƙi ne tambaya shin ya halatta a rufe idanu yayin sallah domin buɗe su yana shagaltar da mutum daga sallah amsa Babu wani dalili na hana rufe idanu, amma abin ƙi ne a wajen da ba a ruku'u ba ne. Tambaya: A lokacin sallah wasu lokuta nakan tuna yanayi na imani da kuma yanayin ruhaniya da na fuskanta a lokacin aron gama da gwamnatin ba'as ta kafirci, wanda ke taimaka mini wajen ƙara samun ƙanƙan da kai wato tawadu'u. Shin wannan yana bata sallah? Amsa: ba ya cutar da ingancin sallah tambaya shin sallah ta ɓaci har tsawon kwanaki uku idan gaba da ƙauracewa suka shiga tsakanin mutane biyu shin azumi ma ya ɓaci amsa Ƙiyayya da saɓani tsakanin mutane biyu bai ɓata sallah ko azumi, amma wannan aiki abin zargi ne a shari'ar Musulunci. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa, sai kuma a wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya, ku huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma saka saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare ba ta lokaci ba ya garzaya ne inda ya gaito muku wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ku saba jin shi a cikin wannan shiri namu wato Muhammad Mu'tamadi inda zai baje mana kolin sabuwar waƙar da ya mana da fatan masu saurari zan ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bar haɗa ku da shi domin waƙa wakin mai ita tafi daɗi. همان کنارم بمان بنگر مرا که میدهم بی تو جان هر جا روم تو سایه از منی تو غم گسارم من نگاهی تا باران به جان من ببارد میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد چشمان تو چشمه امید غزل ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم آغوش تو پناه توفان من جان میدهد به جان تو جان من چشمان من کنار دنیای تو فقط تماشای تو تو آرزو تو چشمان من کنار دنیای تو فقط تماشای تو تو آرزو تو ای ما به چشم من نگاهی تا باران به جان من ببارد میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد چشمان تو چشمه امید است بر حال خراب ناامیدم آوازت غزل ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم to madalla a gaishe ka muhammad mu'tamadi a cikin wannan waka da gabatar mana a cikin wannan shiri namu da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na kiɗa kiɗen iraniyawa domin sauraron mawaƙa daban-daban da suka yi waƙe-waƙe a nan kasar iran ta kafin wannan lokacin da yake na ga lokaci na yaran mu bari in da zamu shirin a nan sai a za a ji mu ɗauki na sabon shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ne kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya تجلی از افق سر زد اشراق علم به بام خواهر زد آفاق زمین که نور باران شد از به جان پاک یاران شد آفاق زمین که نور باران شد از به جان مهر روزگاران است از غافله ترای باران است آن چشم و چراغ گنبد مینا فرزانه تبار دین و دانه چشم بیدار زمانه گوهر دریای حکمت از دیار حکمتانه در اشارات شفای جان رهرویان بیدار حکمت او روشنای راه مشتاقان دیدار پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران پروری فرزان پرور سرزمین a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da labarin da ke cewa an zaɓi jimhuriyar musulunci ta Iran a majalisar zartarwa ta hukumar yaƙi da amfani da makaman guba ta duniya wato CWC a ranar talatin da ta gabata. kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa majalisar ta zaɓi ƙasar iran ba tare da wata ƙasa ta wa hakan ba jawabin da ya gabatar a taron majalisar ta cwc a karo na 30 a birnin hek ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa samuwar jumhuriyar musulunci ta iran cikin majalisar zattawa ta hukumar cwc wata dama ce ta neman haƙƙin dukkanin wa'anda suka cutu da makaman guba a duniya daga cikin hadda dubban iraniyawa wa'anda saddam hussaini shugaban ƙasar iraki na lokacin ya yi amfani da makaman guba a kansu a yaƙin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu ministan ya ƙara jaddada buƙatar a buɗe sabbin bincike dangane da kasashen turai wa'anda suka taimaka wa saddam husaini da wa'annan makamai masu guba ya ce binciken da gwamnatin kasar netherlands ta gudanar wanda ya kai ga aka gurfanar da mutum guda kacal dangane da wannan lamarin bai wadatar ba saboda kamfanonin kera makaman guba a kasar netherlands ba za su sayarwa saddam hussein makaman guba wanda aka haramta amfani da su a fagen ƙasa da ƙasa ba sai tare da taimakon jami'an gwamnatin ƙasar ta netherlands har ila yau a ganawarsa da ministan harkokin wajen dutch david van will a gefen taron na cwc ƙarƙashin hukumar yaƙi da makaman guba ta duniya wato opcw arakci ya ce akwai buƙatar a buɗe sabbin bincike a kasashen jamus da kuma netherlands don gano wa'anda suke da hannu kai tsaye da kuma wa'anda suka taimaka wa saddam hussein da makaman guba da ya yi amfani da su a kan iraniyawa ministan ya kara da cewa mutanen ƙasar iran fararen hula da dama musamman a garin sardash sun cutu da makaman guba wanda wasu kasashen turai suka ba wa saddam husaini ya jefa makaman a kansu ya kuma yi kira da cewa ya kamata kasashen duniya su kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa kada mutane su yi tsammanin cewa za su sha idan sun aikata laifuka da suka saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ko da laifukan da suka aikata sun jima ba a aiwatar da adalci a kansu ba. arakci ya buƙaci ƙasashen turai wanda abin ya shafa da su ba da haɗin kai ga shari'ar da za a buɗe kan amfani da makaman guba a kan ƙasar iran wanda saddam hussein ya yi a yakin shekaru takwas tsakanin ƙasashen biyu a taron ranar talata a birnin hek iran da ƙasar netherlands sun tattauna al'amura da suka shafi diplomasiyya da dangantaka tsakanin kasashen biyu banda haka sun tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands a tehran inji ministan bangarorin biyu dai sun amince su sake farfado da wato kwamitin tattalin arziki tsakanin kasashen biyu wanda zai ƙara danƙon sumunci tsakanin tehran da kuma hek a wani labarin kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta shiga tattaunawa kan shirinta na makamashin nukiliya da amurka amma amurka ce ba ta son tattaunawa ta adalci da ƙasar iran kuma tana son ta ɗora wa ƙasar iran abin da take so wanda ba za ta taɓa samu ba a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta france 24 a birnin paris na kasar faransa a ranar laraban da ta gabata abbas arakci ya ce amurka ba ta da kyakkyawan niyya dangane da shirin nukiliyar kasar iran don haka matsala ta amurka ce da kasashen yamma ba daga kasar iran ba ya ce zuwa yanzu gwamnatin kasar iran ba ta ga wani alamu wacce take nuna cewa amurka tana nufin gaskiya a tattaunawa da ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba kuma a duk lokacin da ta ga haka ba za ta ƙi tattaunawa da ita ba dangane da musayar sakonni da amurka kuma ministan ya bayyana wa france 24 kan cewa babu wani musayar sakonni tsakanin ƙasashen biyu a halin yanzu arakci ya gana da tukuransa na kasar faransa wato jean noel barrot inda suka tattauna al'amura da dama daga cikin hadda shirin nuclear ƙasar iran da kuma al'amuran ƙasashen yammacin asiya wa'anda suka hada da lebanon da kuma falastinu dangane da rawar da ƙasar saudiya take taka wajen shiga tsakanin amurka da iran kuma arakci ya ce jimhuriyar musulunci ta iran tana ƙara kyautata dangantakarta da ƙasar saudiya a matsayinta na babbar ƙasa mai tasiri a yankin kuma ƙasa makwabciya ya ce matsalar iran ba rashin masu shiga tsakani ba ne matsalar mu ita ce amurka ba a shirye take ta yi adalci wa ƙasar iran a tattaunawa tsakaninsu ba dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya faɗa wa france 24 kan cewa iran ta sami nasara a kan amurka da hamjiksa isra'ila a yakin da farko su suka farwa ƙasar iran da yaƙi a daidai lokacin da ake tattaunawa da ƙasar amurka kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran in ji abbas arakci kuma bayan kwanaki goma sha biyu da fara yakin ne su suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta ba iran ba banda haka duk da cewa sun jawo mana asarori ta masoyanmu da kuma dukiyoyi amma asarar da suka yi ya fi ta ƙasa iran sannan ya ce idan sun sake farwa ƙasa iran da yaƙi to za su gamu da faduwa da asara fiye da yaƙin kwanaki goma sha biyu kuma wawa ne kawai zai sake komawa inda ya sha kaye. dangane da 'yan ƙasar faransa wa'anda aka kama da laifin yi wa ƙasar faransa ayyukan leƙi asiriya ƙasar iran kuma wato cecily kohla da jack paris wa'anda aka saka daga gidajen yari amma ake sanya ido a kansu a cikin ƙasar ta iran ministan ya ce tuni dai an ci yarjejeniya da ƙasar ta faransa kan cewa za a yi musayarsu su da wasu iraniyawa da ake tsare da su a can ƙasar faransa mai yiwuwa nan da watanni biyu hakan zai tabbata saboda ayyukan ofis da yake ɗaukan lokaci labarinmu na ƙarshe shine a ranar alhamis ce wato jagoran junjiyar hali musulunci imam said alil khamna'i ya gabatar da jawabi ga mutanen ƙasar iran jawabin da aka watsa a tashoshin talabijin na kasar da kuma na wasu kasashen waje jagoran ya yi wannan jawabin ne dai saboda zagayewar ranar basij ko kuma wato ranar mayakan sa kai na kasar inda ya bayyana muhimmancin mayakan sa kai musamman a farkon kafa su wato a lokacin da aka fara yakin shekaru takwas da kasar iraki inda mayakan suka taka rawar a zo a gani don fuskantar makiya da kuma taka masu birki a kokarin da suke yi na mamaye ƙasar iran daga ƙasar iraki imam khamna'i ya taɓo maganar ayyukan da gwamnatin shugaba pezeshkian yake gudanarwa a ƙasar ya kuma buƙaci mutanen ƙasar su marawa gwamnatin ƙasar baya su goya mata a baya don ganin ta ci gaba da ayyukan raya ƙasa da take yi dangane da yakin kwanaki goma sha biyu kuma wato na watan yunin da ya gabata jagoran junju halin musulunci imam said alil khamnai ya ce ƙasar iran ta sami nasara kan ƙasar amurka da amurka isra'ila saboda sun buƙaci a tsagaita yaƙi da suka fara ba tare da sun cimma manufofinsu na fara yaƙin ba ya ce amurka da kasar isra'ila su ne kasashe wanda aka fi ƙi a kasashen duniya a halin yanzu saboda ayyukan tsokana da suke yi a kasashe daban-daban a duniya musamman a gabas ta tsakiya da kuma kasashen caribbean a halin yanzu. To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan la kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.